Habadiya, kai fa mai ilimi ne, kar ka bari shaidan ya yi galaba a kanka. Kai mutum ne mai hankali da nutsuwa da sanin ya kamata. Dukkanin mu ba a hannun mu take ba, balantana mu yadda muke so da ita. Ba mu da iko da rayuwar mu sannan ba mu da iko da duk abin da ya shafi mu Wata rana mu za a bayar, muna ƙasa muna ji, babu damar amsawa. Wata rana mu za a yi, muna ƙasa muna ji, Wata rana ma wani zai iya aibata mu. Kai haƙuri Hamza, ka kwantar da hankalinka. Kana da buƙatar shi yaya. Kaman yana da buƙatar sa. Saboda halin da kake ciki. Wani hali nake ciki? Umma, bari ne mota tun da na gurin ku yazo. Dakata dakata Hamza. Ban ganta bane ba gaba ɗaya duk inda na duba gaba ɗaya bata gidan nan. Kuma an kira ni wani asibitin aka kai ta. Dan Allah ka kwantar da hankalinka. Ba ke so. ba za ka sake ganin ta Kamar ya? Kai da Bilkisu sai dai ko a darar salamu. Umma, me kike so ki gamu? Bilkisu ta rasu yaya. Me? Ta rasu. Ke? Na san matata. Likita, ya jikin nasa? Wato Salahu, Hamza yana cikin wani mawuyacin hali. Jikinsa babu daɗi Salahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamza yana cikin wani mawuyacin hali. Sannan yana buƙatar kulawa ta musamman. Ni na sani likita. Ni na sani. Na san da cewar haka za ta faru a duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya rasa ɗaya. Saboda soyayya ta su ta yi yawa. kamar ta wuce misali likita ko ba sa tare da juna ji suke tamkar suna tare waya ba ta yanke musu na sha ji yana rera mata baitoci na ƙauna a koda yaushe shi ka ji a bakin Hamza yana rera wa Bilkisu ya sha haƙura da komai domin ya ga fara a fuskarta ya sha haƙura da wani abu na dukiya domin kawai ya ji ya ga Bilkisu hankalinta ya kwanta Allah sarki ashe rayuwar tasu tare ba mai tsayi ba ce ashe rabuwar tasu ita ce kaddararsa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un lalle in dai haka ne hamza zai jima bai dawo hayyacinsa ba ni shaida ne salahu wato na sha cin karo da labarin masoya kala-kala a rayuwata amma labarin hamza da bilkisu shine mafi girma mafi rikitarwa mafi ban tausayi da al'ajabi wannan labari nasu ban taɓa jin irinsa ba ko wanda ya kama da shi a rayuwata ba <sighs> salahu hamza yana son bilkisu matuƙa a yanda na gan shi abin ya yi matuƙar razana ne babu wanda yake buƙatar gani sai ita babu abin da yake ganewa sai ita sannan kuma babu abin da bakinsa yake yawan kira sai sunanta ina fatan sun yi sallama ƙarshe kafin a kai ta gidanta na gaskiya ba su samu damar ganawa ba saboda mai likita wato ana gaya masa bilkisu ta rasu nan take faɗi bai samu damar farkawa ba sai bayan da aka binne ta kuma sai yanzu na gane cewar gara da Allah ya sa baya cikin hayyacinsa lokacin da aka yi mata sutura har aka kai ta gidanta na gaskiya. Me yasa ka ce haka likita? Saboda idan har Hamza ya sani, to na tabbata ba zai bari a fita da gawar Bilkisu ba. Kuma idan har a cikin hayyacinsa aka yi haka, matukar an hana shi, to na tabbata zai je har inda aka binne ta. ya tono gawarta ye shakka babu haka zahirin labarin sai yake a bayyane hamza shine masoyin da baya yadda soyayya ta faɗi kuma ya yadda shi ne wanda ya yadda shi ya faɗi da a ce soyayyarsa ta faɗi. Sannan kuma ya yadda da a rasa soyayya gara a rasa masoyan duniya gaba ɗaya. Ban gane ba likita. Wato ba za ka gane ba Salahu. Saboda me? Saboda labarin ba naka ba ne, kuma bai yi kama da naka ba. Sannan masoyan gaske ne za su iya fahimtar kalamaina, sannan kuma za su goyi bayan ƙudurina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kawai abin da ya rage mu yi wa Hanza addu'a domin babu abin da yake bukata a rayuwarsa face ita. Umma, Sama'u, har yanzu bai tashi ba ko? Zai tashi, zai tashi insha Allahu. Umma ba na son wani abin sami yayana, ba na so. Ya haka a sama'u, a sai ku karya min zuciya, da wanne zan ji, hmm? shi ga can a kwance, ke ga kinan a cikin tashin hankali. Ai komai yana buƙatar haƙuri, da abin da Allah ya saukarwa da bawa ba abin da zai iya yi illa haƙuri. Hmm? Ba na so ne wani abu ya same shi, ina buƙatar ganin murmushi a fuskarsa. Bamu da wannan ikon asama'u mu dai mun yi iya ƙoƙarinmu sauran kuma sai mu bar wa Allah shine mai kowa mai komai shine mai iko da yanda iso saboda haka shi yayi ni shi yayi ki shi yayi shi shine mai iko akan komai abin da mu kawai haƙuri ne magani kuma Allah ya fi kowa sanin halin da yake ciki da kuma dalilin shigarsa ciki amma ina son ki ƙara sani babu wanda ya fi ƙarfin ƙaddara babu kuma wanda zai gujewa wa'adinsa a rayuwa. Haka ne umma, Allah ya tashi kafaɗin yaya, kuma Allah ya ba shi dangana da haƙuri da juriya akan halin da ya tsinci shi. Amin Asma'u abin da yake bukata kenan addu'a. Saboda a halin da yake ciki addu'ar kawai ita ce magani a tattare tsakaninmu da shi. Allah ya ba mu haƙuri da juriya da dangana halin da yake ciki. Allah kuma ya bashi lafiya ya dubi idanun mu baki ɗaya. Amma abin da tashin hankali, kwallon kalma kenan, ina son matata, Allah ya sa ƙarshen wahalarsa kenan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi Allah ya ba mu haƙuri da juriya baki ɗaya. Ta haka nan ta zammani ma. Alaƙa ta ruhi da zuciya kai yafi nan ma. Abun dai da zan yi ya furtawa ina son matata. Zaman lafiya muke yi, ni da matata. ko ina na ji zuciya tana gun matata ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na suke zai cika kalbina matata ta min zantika na soyayya na je na ta bita idan tana ne murya ta kan wai ta. haka ne ki fito mana wai ban hana ki irin wannan wasan bane bilkisu bilkisu bilkisu bilkisu me haka kulle da kuka yi idan aka samu bilkisu na bilkisu bilkisu bilkisu bilkisu bilkisu za ka yi mana. Hakuri, Umar? Dan Allah ina bulki su take. Na duba ko ina banganta ba a cikin gidan nan. Haba Hamza, haƙuri za ka yi. Bilkisu ta tafi inda ba za ta sake dawowa ba. Ba za ka ƙara ganin Bilkisu ba, sai dai ko a mafarki. Yana nufin ba zan sake ganin ta ba. Ta tafi kenan. ba za ka sake ganin ta ba babu abin ne yanzu da yake tsakaninka da bilkisu sai dai addu'a addu'a ita ce mafi soyuwa tsakaninka da bilkisu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya kamata ka ci gaba da yi kenan ci gaba da yi mata addu'a. Umma, ba fa mi sallama da ita ba. Ta yi mun alkawari ba za ta tafi ta banda ba, umma. Ba fa mu daɗe da ita ba a duniya. Ya sa ita tafi ta banda, umma. Umma ba zai yi. Hamza, sallama ba ka ce. Ai mutuwa ba ta ba a sallama in za a mutu. kamar yadda tun da Allah ya halice mun san za mu koma ga Allah kai kanka ka san mu ba masu dawoma ba ne a duniya ya za a yi ma har ka bakinta so da kauna ya saka ka shiga cikin wani yanayi hmm? har ka manta da wani al'amari wanda kai ka san shi tabbas mai kasancewa ne da ana sallama da mutuwa ai da annabawa an sanar da su sun shirya annabi dauda ya yi mulki ingantaccen mulki lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo masa bayan an rarrafe ƙofofin gidansa kawai ya fito cikin dare kawai sai ya ga mutum a tsaye a tsakar gidansa ce bawan Allah ta ina ka baka shigo gidan nan bayan duk an rarrafe ƙofofi ya ce masa ni ne a zara'ilu ce a zara'ilu haka baka tatan ya ce a ba baka tatan ba ne ya ce tun da aka ɗiga ma rai da numfashi ka san za ka koma ga Allah ina magabatanka ya ce to saboda haka ba a zo ma a ta ba saboda haka mutuwa ba a yi mata shiri hamza duk ƙaunarka da bilkisu ba ta kai ƙaunar ɗa da mahaifi ba ɗa yana kallo an zare ran mahaifinsa ya haƙura uwa da uba suna kallo an zare ran ɗansu sun haƙura lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai matar da ɗanta irinsu ta je kabarin ɗan nan tana ta kuka tana ta kuka tana ta kuka ma'aikin Allah zo zai wuce ba ta san shi ba ya ce haba baiwar Allah ki haƙuri mana ta ɗago ka ta ce bawan Allah ka san irin ciwon da nake ji na rabuwa da wannan ɗan nawa sai ya wuce sai daga baya ake ce mata ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma hankalinta ita tashi sannan ta ba annabi tana tana tana tana neman afuwa tana neman afuwa tana hurwa tana ba da haƙuri ya ce haƙurin dai shi zaki abin da zan ƙara gaya miki kenan ki dai yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri inna Allah ma'as haba hamza ya za ka manta da waɗannan abubuwan wani abu ya rufe maka idanu so da ƙauna gaskiya ne to amma kuma bai kamata ido ya rufe bai manta da wani al'amari <laughs> shikenan na haƙura na haƙura da rayuwa gaba da yawa ba ni ina damuwa da damuwar da kake ciki ba yadda za mu haƙurin da shi za mu Allah ka ba mu haƙuri da juriya Allah yadda ka ɗauke mana farin ciki a cikin gidan Allah ka dawo mana da farin ciki wannan bawa naka Allah ka dawo masa da farin cikinsa Allah ka yaye mai tashin hankalin da yake ciki na game da ɗauke masa mata sadaka abokiyar rayuwa mai sa wacce suke junan junansu Allah ka musanya musu da mafificin alkhairinka na na na na na Allah ka yaye wannan yaro damuwar da yake fama da ita. Allah ka ba mu haƙuri da juriya. Ki haƙuri Asma'u. Ki haƙuri. Ki kasance mai ƙarfin zuciya. Kada ki zamo kina ƙoƙarin saka umma a cikin mawuyacin hali. Ba zan iya ba, ba zan iya ba likita. Za ki iya. Ba zan iya ba. Za ki iya Asma'u. Ba zan iya ba. Idan ku na haka to na cutar da zuciyata. Ko me yasa kika ce haka? Saboda ka ba wa zuciyarka dama guda biyu a rayuwarka shi ma adalci ne. Kamar me da muke nan? Farin ciki da kuma baƙin ciki. Saboda rayuwa tana ƙunshe da abubuwa guda biyu, fari da baƙi. Duk lokacin da ɗaya ya zo, to kar ka hana shi gudanar da lokacinsa. domin shi ne ‘yancinsa. In ka hana shi, to ka tauye shi, kuma ka zama mara adalci a tare da shi. Yanzu lokaci ne na baƙin ciki da damuwa. In na hana kaina, to na cutar da zuciyata. Ni kuma ba na son na kasance mai son kai a cikin al'amarina. Tabbas, na girmami lamarinki, kuma na jinjina wa hikimarki, sannan kuma na goyi bayanki. wato ban san cewar kin yi nisa a ƙaunar ɗan uwanki haka ba a ka sake dagewa don allah a kansa ba na son wani abu ya same shi ko kaɗan ba ni da wanda ya fi shi ba ni da sama da shi likita ka taimaka min don allah ba na son ya rasa hayyacinsa ba ku so allah ya ba hamza lafiya amin an gona amaryata tunanin me kake yi alhalin gani kusa da kai <laughs> ce mun suka yi wakin tafi ko kuma wakin tafi ba za ki dawo ba ina zan je ka yadda zan tafi na barka alhalin ba haka mu kai alkawari da kai ba ba zan taba barin ka ba Ina san matata. maza da mata ko ina son maganar ka ake ko ina son ganin ka ake Allah dai ya sa tun daga gida kika hawo a daidaita sau har ya kawo ki nan wajen kuma ina fatan babu wani ɗan namiji da ya kallon min fuskar ki kin yi kyau iya kyau kin iya tafiya kuma ga ki da idanuwa dara dara masu ɗaukar hankali tun da na zuba ido kuma sannan na kasa kunni a cikin unguwa ban ji motsin ba na san tabbas ba zan rasa ki a nan ba Subhanallah. Dama na san haka zaki ci. Da sanda na waye gari ba tare da na yi tozali da ita ba. Ranar ba zaman lafiya. Muryarta tana ɗaya daga cikin abin da yake sa na sukuni. Ba wadda nake iya gani in samu jin daɗi fiye da ita. Hasali ba a taɓa yin macen da na ji ta kwanta min arai sama da ita ba. Ban taɓa tunanin girman soyayya ya fi girman duniya ba sai a wannan lokacin. Akan me zan yi asarar murmushi na akan wanda bai dace da shi ba. Kowa ma zai iya furta kalmar su amma ba kowa ne yake daraja. Idan yanzu shi ka amincewa da ta yin da na yi miki hakan yana nuna min cewa dama ɗabi'unki ne mai da hannun kyauta baya. Da a ce ya tsara zancen baka zai sa ni amince da samari. Da baka ka da ni ba. Malamin ƙauna. Me yasa ke dan Allah ba kya daraja irin san da nake miki? Haba haba dan Allah wai me haka wai kai inda muka je sai ka kunyata ni haba dan Allah wai me yasa kake mun haka ne? Ko to na mun asiri. Ka je duniya. What? To wallahi ba malamin ƙauna ba. Ko malamin ruhi ne idan har bai shiga taitayinsa ba sai na kawo sa a duniya. coming soon. Yawa. Me nake gani haka? Ka fito wani a birkice ina sa ka? Fita zan yi mana. Ka ba dai Alhaji, saboda ka fita ka ja min zagi a gari, kaga kayan naka ko wanki babu? Wa ya gaya miki waɗannan kayan bayan ka ku bane? Sababbin kaya ne fa wankin su daya da ke gani shadda ce mai shegen tsada. Na gaya maka daina kai kaya, ana maka jika-jika ba ka ji. Gugar ma irin yayyafa ruwan da aka aka zauna a kai. Yanzu ina zan kai. Shine bayani. marafa laundry nan ne za a wanke ma kaya ka bare su kamar yanzu ka siyo su to haka aka yi kwarai kuwa gani ya kurji a marafa laundry za a wanke muku kayan maza mata yara da manya cikin kankanin lokaci a kyakkyawan farashi babu je kaka dawo ba iya nan muka tsaya ba muna wankin hular gami da wankin kafet muna nan a lamba daya tudun yola makarantar rukayya ba yaro kan titin zuwa kabuga a birnin kano a kayan an kawo ba fa sababbin kayan na zuciya ba kaya na na kawo na ce a wanke mu kuka ce zo nan jira ai su ne alaji ya ai ko ita ce yi wannan ai sun mafi kaya na lokacin da na fara saka su Masha Allah. Wannan ne nuna min cewa ka ziyarci Marafa Laundry, wankin da ba sa ojoro. Gashi sun mai da kai tamkar wani sabon ango. <laughs> a je a zubo mun farfesun. Za a iya tuntuɓa ma lambar waya. sifili takwas sifili takwas takwas sifili sifili takwas takwas uku tara ko sifili tara sifili shida shida shida uku uku bakwai biyu bakwai ko adireshin mu na yanar gizo adam muhammad 3727 at gmail.com kar ku manta sunan marafa laundry. Na san ta tana so na nima.